ayyukan ta'addancin da yana ci gaba da wanzuwa inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ƙauye mai suna rugar lome da ke karamar hukumar mulkin yabo a sokoto inda suka hallaka wani mutum mai suna awwal wanda firgitar kisan gillan da aka yi masa ya sa matarsa aisha wadda ke da tsohon ciki ta haifu kafin cikin ta ya kai wata tara. Oye bayan katifa shi ko yana ba ga dangar kowa ɗaki nan ne sai sun kai mai halbi guda ga mara bayan ƙarhen da sun kaso kamai ga ciki ne sai sun ka halbe shi ga mara sai ya faɗi to ya daɗe bai rasu ba tun ya daɗe yana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce in kira mai tsohuwa ta yi lokacin kuka ni kama yi tun da daddare har lokacin asuba ya ina kuka lokacin nan na mara ta ta kama ciwo har na kuda ta wahala ta zo na haihu wata bakwai gaskiya yanzu idan ni kalli dan ina jin sanyi a raina saboda ina tunuwa da shi duk da yake matar da jinjirin da ta haifa yanzu haka suna asibiti suna samun kulawa kantoma karama mulkin yabo bala musa yabo ya nuna takaici akan wannan lamarin shin gaskiya lokacin samun labari na baki ci kwarai da gaske hankali na tashi saboda ganin irin abin da faru a wannan karamar hukuma wanda yake gaskiya ah, mai baki ci kwarai musamman ganin wannan abin gashi ya faru baki da hanci wanda ke bamu taɓa tunani haka nan ba. Irin waɗannan ayyukan ta'addanci na ci gaba da faruwa ne tun 'yan Najeriya ba su gama jimami ba na kisan gillar da aka yi wa manoman shinkafa a jihar Borno. Ƙungiyar mabiya aƙidar shi a ta Najeriya ta bakin jagoranta a Sokoto Sidi Maniru mai nasara ta nuna alhininta akan wannan kisan da aka yi wa manoman shinkafa. Abin ma ban tausayi wanda duk wanda a ɗan adam mai rai ya ga yadda an kai kisan waɗannan bayan Allah to dole tausaya. to muna jajanta ma al'umma wannan ƙasa baki ɗaya da kuma su hususan iyalan waɗannan bayan Allah a gwamnatin demokuratiya zaɓaɓɓa to bai kamata iri iren waɗannan abubuwa don dama ko baka samu komi ga gwamnati hita batun abinci hita batun sauƙin rayuwa kila misali a sauƙaƙar da abinci alaƙalla abin da aka tsammani daga gwamnati zaɓaɓɓa ta demokuraɗiyya ta kare dukiya da rayuwar al'umma wadda gwamnatin Buhari a yanzu gaskiya ta faɗi warwas. Kungiyar Harwayo ta nuna mamaki yadda gwamnatin Najeriya ke amfani da jami'an tsaro da kayan aiki a wurin da ba nan ne ake buƙatar su ba maimakon ta yi amfani da su wajen magance matsalar rashin tsaro. Ai yanzu cikin irin waɗanga misali na sa jami'an tsaron da ke huskanta 'yan protest su da su huskanci masu kama mutane da kuɗin wansa akwai jirage waɗanda ya zama toca masu sauka anguluna kuma waɗanda ma an yi tanadin su akan yaƙi to a hidda kuɗi a yi irin wannan aiki a cikin dazuzzukan nan da suka dami mutane tunda an san in sun ɗau mutane suna shiga akwai bibiya da ake ta layoyin waya ya za su mai shemu kawo waɗanda ba su san komi a duniya ba gwamnati. Watakila bayanar da shugaban Najeriya zai yi gaban majalisar wakilai ta buɗa wani sabon babi na sauya salon tunkara matsalar rashin tsaro a Najeriya ko da a samu shawukan lamarin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.